الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا نصفو شبه قطع بيكو ne tsawuta ta ci 2014 ne katuyan wuta ta ci daga katuyan littafin yan sharfin nan zumatun ra'iyya fi sunna yana limam abul qasim sa'ad ibn ali a zanjani rahimahullahu ta'ala baiti shi dini kafin ka tun beliyo manga wa khallafa fina sunnatan naqtadi biha muhammadun al-mabuth awnan ila al-bashar wa khallafa fina sunnatan naqtadi bashar wa ta ci go sunna na talibiha na yasayana muhammadu nil mabu'usu annabi muhammadu sa sallam na tuntunan galu suna gwada ta cin yabo aunan ilal bashar a tuntun ya bulu fe za taimako ya zawon gishi na ya gaji buta ya ce ci amma ga layan turufa ce ci ba ci ma annabi sa sallam inda da ba wi e ji wayi annabi da falala annabi ya ka aljanna yindo annabi sa sallam gan ati babal jannati ya be ko mi son aljanna fa tafti min jawaga be kwaya ni fa yaqulu al khazinu man anta zane pa aljanna ta ga wazuro mun ta ga muhammadu yo malaka ta ga bi ka to Allah ta aliya hadin kabla ka ji zini ga mi be ne ya zanu cika mi wana annabi muhammadu sa sallam ngau maqamul mahmudu wa min al-layli fatajabbi nafilatan laka asa an ka rabbuka maqaman mahmuda Makaman mahmud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi cin alita ipato ana sayyidu waladi adam bila fakhr ya bi cin ya annabi adam bai bayani bu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi dole tulba jama'a shi amma annabi mu da tulba zan yi bata inni rasulullahi ilaikum jami'a tuci ya ci mai biya baye bayani bu ngala na diga na biyu ba su ila kan bi khasabi tu obis to yana nasi amma aja se to ne ndo tun ba jama'a jami'a tun ba zan yi bata aluma na doku ga aljanna ne aluma ali muhammadu kama na annabi sallallahu alaihi wasallam ga aljannati ya gina aljanna shi na wa mi'atu safsaf 120 ayo na minha 80 minha bo fi azil ma sha aluma wannan mini ne sa a sallam na da na fa a sola iman ne za a jibi nabi ne dole wuri ya sakwa nabi wani namala ne bisa a sallam gan layas ma'ubi fi hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun lan yu'min bil ladhi rusultu laka da miya sabi na zanduru wa sako mi ko yahudi ko nasara aluman nan ci ma jima ne bai na su zane gafe gimina annabi sallallahu alaihi wasallam ce cagin tara annabi bi wai ya tuye ma wa ma yantiku anil hawa annabi ya ya tuye ma in huwa illa wahyun yuha wa yajiyahu ce cagin gba ya annabi li alam nashra laka sadraka ko ce ci wayi tuntun ya ne sa sun ce tula tu wa rafa'ana laka zikrak tabiya annabi sallallahu alaihi in ga tabiya zan dondo wa innaka la ala khuluqin azim mm. ga da tabiya wa an gigan kama lana na shiga kana khuluquhul qur'an mm. tabiya annabi sallallahu alaihi wasallam ga alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake ta ci ba mini yake na nabi je ta ci ba ne yi la'imani jibuni mini haki na nabi da ta ci bono ilami to nabi ati Allah wa ati rasul ya mutu so ko ya ilami tutu shi wa man yuti rasula fakari ata Allah dan ga mutu ci na zanami tutu ya an dauna mini haki ya nabi wani ta ci bono yiga jibu ta ce ci fi sanabiye kadi karanta lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya wa an yi wa da ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam mini ake a bi na tafi wani yi ga gaggabe zo mai luwa ni lu gabe zo yi mai ga lagan zanuwa ci ya shi a ya bi ma la to kaddimu bai ne dai lahi wa rasulihi yi mai wa nibi gaiman ci shi yi wa ni bi gaji shi yi wa ni bi gaci ta ci yi gama la bi sa sallam gan la yi minu ahadukum ila da mini ya e wani imani wa gumina hatta akuna habba ni waladihi wa walidihi wa nasi ajmain su wa mai gayyaman cuji tuye ko tuye juji to zan yi bata mini hakin ya nabi na ta ci buna salatu na yaji ya nabi na dole inna Allah wa malaikatahu na halin nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ayi ga su koyi malaika ya ji salatu ya nabi ya ne ja imani jinan ya fi ya ji salatu ya nabi mai lakbatun ya ta batun ta na majiki nan na gumi A annabi sallallahu alaihi wasallam ni ne hakin ya annabi na annabi je ta ci ibo na ngayi ife ga sakon addini annabi shaba liyuballi ga shahidu minkum alghaiba zane ga dambuwa na uwu ya zane dambuwa na mini ake anibi na ta ci wani iga jimbidiya da ajiyar anibi muhammadu omu ya gwani zane ga ya jimbidiya da ajiyar anibi wance cewa ga gwa ajiyar anibi muhammadu wani zane wani lalaga anibi wuya gyada wani yana majin adini zamani anibi ya nake wadda shiga shi za a shi adini nan nan aliyu ma kuma tulakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina alamai ne wa nabi ma nga ya zo la mu to nabi law kana hubuka sadikan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u law kana hubuka sadikan bayna wa diya nabi na ga gaskiya la ta'tahu ga mutu innal muhibba lalle zane wa zana liman yuhibbu wa ja da zane wa wani mutu wa la milatu ebogo annabi sallallahu alaihi wasallam dalalun Lubuwa ya limamul bai haƙi inda muhimmanci sarawin. ita muje za ta nabi sallam ya asalman ya tafi wani ke ge sarauni na a shefa min hukukin mustafa ya alƙadi iyad in ke gema amma hadisu da ya fuge maudu shi fi wasu rauni in ci so ne ita fi na ibenin kiwon wafe ji bayani abu bayani shi ya falala nabi rayuwa nabi karamar kyautar mujiza shi ya nabi da sauransu A annabi sa a sallam ce cutun da ba za a gibe ne ko? Hmm. ebo alamiya tutu ci amma a to annabi amma ɗiyaji ne a nan muji ya tauhidu ya anabi mu gaga lafiya gani bai shirka ma lafiya gani bai yi ce shi latin gan kadi an sallallahu alaikum zikira a tukpapacin bi ayaye rasulun ya tulo alaikum ayatun lahi tuci ne ba aya shi ya tsoye ciyaye na mu bayyana tinu mai lagar kena liyu lazi na amanu ya bula zai sha jinin kutuya. wa amilu salihati a cimake lutun kirkina mina zulumati ilan nuri daga bashi kojo da shi haske a shawa tu yi jamu e kwaye ni dokun ko wale ga bayani ga galiyani ga alimamu sa'ad alimamu abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani sai ci gunju gafara hmm. a da shirayi wujiya manzu ya ra'iya fi sunna na kanin. amma cabai shirayin wucin daga baiti ya mafaro ji almost baiti ya shi jin ni shirayin nujiyan wuce na ji kiyo waya daga ya shi jin ni imana mini da baiti ya ni abuta ganganci har bai karshe ita a cikin yi da ba na idai shirayin wuce waya ta tashi wani kuyo ko? Hmm. ta so daga babon na bai phd na gbanin nan legboroganci mayawo bayani yan alimam abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani wato ibn shari'i da je bele da hanan zane juna biyo a sheikh Abdullazak, ibn abdul musin al-abbad al-badr hafizahu allah ta'ala karkashin tiye shi din nicho al-imam sa'ad ibn ali az-zinjani nfe labe don tsoye shiga aliyu makamaltu lakum dinakum yinan na mai adini gumiyaye wa atmamtu alaikum ni'mati ma ni malaza ya zuba yayi wa raditu lakum al-islam dina mai da jiga jini ga musulunci ne adina sai shiga wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu dan ga da gwa sun adini da tunaji musulunci an a gwaki lugwa wa fil akhirati min al khasirin ifa ya manza ni gata da min da jaji hasara na. sai ce lati daga ma farratna fil kitabi min shay'in yilu yanda ci gwa udan litafi bwaya man wati jin al kitabu fasara abun nan gayi lawul mahfuzo wa qawlu li rasulihi daya na cikin latin ne ga wa an zanna ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun ya tuba facin biya ya yabo wajen bayani yanzu an yana ci mai yalayin ya yabo a sai akpaye yan gani ya daga bai ga yana sakwaci shi ne kuranu ya ga kuranu kawai ga mun je da biyan mun je da biya hadisin ya kiwa ya shi hmm? kila imani ujayen gano wanda bukata bata na kuranu bu da bana sunan ma farat na fil kitabi mi shege eh da bana mun gwa wanda kuranu bana ya ne da su kuranu ne mujmal hmm eh ji kuranu ne mujmal hadisi tajin mubayyin ya wani good ngo le ko e zaga be shi shi wuci gan wuye lami to hadisi kuranu kawai wuya lami to ga yubu lami to kuranu e bana kuranu ga lami to hadisi àti Allah wa ati rasul wa man yati rasul Allah hmm. wa àti rasul la'allakum tuflihun hmm. ko hmm. wa ma atakum ar-rasul fakuzu ne shiga Allah ne gaji yago wa kuma fanta wani ma bi wa ya ya a ya hadisi litubayyana linnasi ebo waji bayani ya zashi ma nuzila ilayhi yana cin da ya alani na cin da alani qur'anu wala annahum ya tafakkaru ebo a kashi ebo go sunna nga yaji fassara ya alkur'anu wa sunnatul bayda dawo inda ulimuha fil hukmi qadiyatun ala alkur'ani sunna e ya zai yi bi an kala cikin fahimta ya dina nan mamud nan wa yaji fassara ya alkur'anu ji mai biya alkur'anu ke yi yau ebo go yazulami tu sunna dole alul bidaiji ayatumul ahadith an yahfazuha fa qalu bil ra'i fa dallu wa dallu wa yajiya na ku hadith fitna ci dawa sun ra'i a ci hajjin a cikin zashi annabi sallallahu alaihi wasallam alkiyan a ahadakum mutakiyan ala arikati idza e bashi wa qala takin tagado ya ce al'amuru min amuri umarni mai hannun muhammadu a dayu sai ya kulu ta da ga bainana wa kun kitabullah tsakani bai yi littafi ya ce ala inna ma ramar sulami su maharam Allah yana annabi ga alajin haramu ne jeji yo bai na ce alajin haramu ne wadi gane ko mm. annabi diga kullu ummati aluman bata yadkhuluna jannata ga gada da jannan illa man aba sai zana nabo nan qila man ya aba ga za nabu annabi ga man ata'ani dakhala aljanna dan ga mutum ina da aljanna wa man asani faqad aba zana ga liman ga wannan soga nabu maslaku ya alul bidayju yanzu ga wani labi to to hadisa sai qur'an kawai alul bidayju ga jinna number maslakin alul bidai juyiyo ya zuga ga hadis na wuji imani bai na mutawatiru ya gwa wanda da hadis sai ahad hadu ya tatu ne an gawali alul bidai juyi ke jinnan kuyo number three alul bidai juyi ke shi shi be a ce gan ade bukata yin emilatu a ne muhammadu a ilamu kowa ya ga ilami to ku ga liyani ba mu no ga ga ga ga khastum ilmakum mayitan am mayitin wa khazna ilmana anil hayy alladhi la yamutu sufi jinna ya goyi lime go zi manyo za kaza babu da wato ali zai za kaza zi babu da wato ali a go lime wa da ba al hayy alladhi la yamutu ba so ko straight e buga de ta ya biya wani ne yi kuyo ebogo ezaje bukatin sunna ne bi sarawi wi mutawatiru wi ahadu ezo ga la hadisi ahadu juja kida wa alibidai jinno imam shafi jin rajiya da wuce shi al-imam ibn kutayba mun jin rajiya da wuce shi ibn qayyim ilamul muwakki na gangani be muktasar sawaiki mun jin rajiya da wuce shi al-imam suyuti littafin ka shiga miftahul jannati fil tijaji bi sunnatina mun ji rajiya za wuce shi abu shuhuba nke ji rajiya za wuce shi alallahu ta'durrahman malimi al-yamani nke ji rajiya za wuce shi a sheikh na nasiruddin al-albani nke ji rajiya za wuce shi gangani bi abu isakul huwaini mutu ya ji rajiya zahir wuce littafin ka jirar fali a tusantin la'ali kurar da ala sheikh muhammad al-kardawi warar da ala sheikh muhammad al-gazali wani biyar al markali suke ji rajiya zahir wuce shi sai bugu wani ya zo gan wani la'adi su ji hujja sai kuranu kawai mai zana

hujja ya tabi shi annan waga hadisi labe mahallu maga da wani hujja ya tabi shi annan da wani hujji ga wala hadisi hujja hujja so ga da qur'an wala ya zo ko ji hmm. fahimta ne ga nan ta nan we gagan annabi sallallahu alaihi wasallam mun lawi ke da ajin foro jinin ko ɗan maso ko ga ajin annabi foro gun wuye nan bata anabi ga yawu adiye na anabi a suna anabi ma amana na tuntuna wani wuya lumu shi anabi ya kuke abuwa wani da tosayi wani da yagu mai wu ya alita shi kim da tuyace latin da ji anabi wace ga azizun alayhi alitun harisun alaikum bil na ra'ofun rahim anabi da yagu da tosayi ya mu'mini shi tsaye na bai gida nan kya lawa ga anabi da tosayi ya zawon gishin sokoto ne bi tutu bulu firamu ya ni tabata mm. wa ma ka illa rahmatan lil alamin yito to sai bolo firamu ya zangi bata mm. mini alama ya guya na biyu yi uta bi su biya elegi zakan yi biya na bi mu ce ba albarka ya mini alama mm. ya gu ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu annabi sallallahu alaihi wa sallam mu fe jutu balani mu ti la san bi usaini ya da san bi aga da san ani ki ani bi a ci mutu ba mu da Allah amma cin baro da ku turo yegu annabi ajo ya giuja ba ajo fe ki su to yi zakan giji har tu babu na akrab na harus ne na subyanakum ya ki se geji ga in ya ki se ya ki se ya ji mana ya wakibo yegu hanibi sa mu ci ga ah, ke su gida kan gija hanibi sa san ga man la yarham la yurham zane goye da hanibi su kwa goye wa imin yana lawa ga hanibi ya goye za shi nan hanibi ga irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama e goye da ya ciki mana su ko da sama na goye min ne lawa ga hanibi sa sallan mu yake goye zabe nan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya giyu ne ga ibrahim nabi ajin ajali annabi fiye kuma giye a ga annabi wai ci gini annabi ga innal qalba la yahzan ya ma sai jin razana wa innal ayna la tadma e ya ma sai kungiye wa inna la firaqika ya ibrahim la mahzunun ya ibrahim diga na mai gado na gaskiya ya jin razana ba waki bo dagya anabi dana abu talib na lo musulunci amma to nan wala to da na anabi ba kauna anabi ba na wani lo musulunci anabi ce ga ya amma ya wanda gimi kulla ila ga la ilaha illallah kalimu wani ga adi ba sai ce wani amma di end eh, bai daga ya ce baki bo yahu da to sai egiye yahud egiye yahudi shi egiye yahudi nana uwa ma anabi da dai da saumi anabi ta ga ya wai gina ga la ilaha illallah e gina feci babu le babu gan ajib abal kasim ya anabi ga zaje la ilaha illallah fe jahadali anabi ga alhamdulillah allazi anqadhahu minan yi yije boyo to ki na gina gagwa daga ina wannan asha ba wa ne bi pa wa ne bi babu nu ta tienu wa wo na yagu annabi sallallahu alaihi wasallam in ce zana ga zane wayan manana lan kun tafazzan zan kalbi lan faddu min haulika e bugo wale gan a'a a tatu a jiya zaba biye ne a na dukan a na biyu gala yau a zubbin nari illa rubin nari e jiya zaba biye ne a sai tuni jani ta yanar ga mai cocin a tato zane shi kasiri na dana egun yayye egun a da bigan agawun zagi mu agawun ji zakan yi mu kai kawo gale to kasiri ne mushiriki mu ce bile egun wo ce egun da kaya ku ina waguwa ni ma so ani wa ja ne ga wala wasa yaje ya ngama la ne bi al muslimatu kan ala za ta yaje ya ku ga tuna musulunci kan ta sai wakibo Allah wa gaza an gide mutunci wala kad ramna bani adam ba goyo ko a mine yana lawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wai je ya guna a sai je shi da annabi sallallahu alaihi ba sai ji hakuri har babu na na ya gan man takamman nabi sallam da wasallam li a annabi ya retaliate ya buna juyan as person nan sa ga ji ne ya ci mutunci mata kiji nan yegu ebogo aga ga ajin ya rama bai yegu ya nabi sa sallam wa ji kiyan mun do kusur ha anabi na gaza wanto na ne gan nabi rahma ya rama ebogo annabi da yegu Allahu ngwara ya annabi sai na annabi wuzo nan hmm. al-yawma akmaltu lakum dinakum wa ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ngam na kani ani sa sallan mu yayi janan ani da sahabe giga ce ta age ga cin a go a ya jirke da annaka kad ballagta risala wa yawu wa adaita al-amana wa ma amanati ko bi tilawa da ta annabi ga Allahumma shada Allahu jiri Allahumma shada Allahu jiri sai ci ma ga annabi lani gaban ligma uzila ilayka min rabbika wuya yana cilewa daga batu ya cewa wani fa'in lam alfa ma ballagta risalata annabi ya a annabi ma bayani je yin doro na zahangi da bukatau ya usulu jini ta yi furu'u na imana ta yi aqida ta yi masailu a kamuji ta yi hukuncuji ta yi gana shuga gana ta ladabi uji ta tabi uji ɗatu annabi sa su bayani uji annabi la lokacin doci dambu mini rayu wannan ya di alkhairi anai ma goya ya gasha na annabi adu fe ya gaji ladabi wani fe ya katu wani fe ta tabiya zu annabi adu fe ya shi ko goro ma ma fe jin bayani ilimi ya tonci ko to titengi adiye tobaka zumuncin adiye tobaka dabo takani ya halitta shi ba da zamani a nabiya illa face wadda gadan ba ni wade sako ya anabi nan bayani ga tulayi ce cugoyi can ne shi wa birale umarni a anabi ba ni a nabi sa sallan ga mami shai'in yi ila jannati eh yadda bana laza ta ba aljanna na illa ka damar tukum illa sanin ga yana ko eh madan bona le to banu ti yai dar na yi lafashe sai da me na unge da luwan an ga malla ije bukatin a tarbiyatu wa tasfiya ije bukatin yake at tarbiyatu wa tasfiya na umar in sai gagan anabi mi wo ga duro sai ti ta chimi anabi ga wawa ne ga to ci wai, ga ngato anabi wo ga ta chimi anabi ga al'ana ya umar kin na dana iya ga ni biyu jan nan ko ida eh, sai na umar shi langa wa abi ni je kuti baba mi ani daga la talif bi abi ka gaje kuti baba wai ma man kan halifan fala alif billahi aw li yasmut ba shi kenan ba annabi shi shi zakan je je wa jabo jabo ji kaza annabi daga ya gulam ya waye jinna samilla ga bismillah kul biya min ka ji gibe gogwa loyi kul min ni ka ji daga ina sabawana ya la lafiya? Mm. yara da bayani annabi sallallahu alaihi wa sallam ushishi ila sai ya zama ya wushu kashi annabi gonu luwa ngo ile ko a shawale gan rayuwar ya annabi sallallahu alaihi wa sallam wage wage wajin gyara wajen gyara bata it must be in the class ah. ko kan wace zandoci wa dina siya kawai kandoci zandoci wa santu kawai kandoci ya ga wa gana zandoci kawai kandoci gyaran doci wa ji kawai kandoci wato wafi wa jiyan doci wato da ya ta sauyin ga wa ji kawai ko ba ta kiji nan ya koyi gyara ji ka ka ka ka ya bago gyara yin society biye na jinyi na ujiyan man kawanya baba je na wa jina na je na wa jina etu je na wa jina mulki je na wa jina man je na mutu a jina makwabci je na mutu a jina ya gide na mutu a jina ba gide na tun wa jina za gide na tun wa jina amma ga jin doro ta ce jari ce mu jin da ilimi adu ila la la basiratin anna wa man tabani wa ma ana min al mushrikin wallahu a'lam ya alimuhumul kitaba ko wani hikmata eh anabi la ilimi alquran lawa wa la ilimi sunna lawa anabi ke ji wa yuzakihim ko ke wa yuzakihim wa liya wa tazu wa liya ti ala tabi'a da alugwa ya tinyele fari girman kai hasada nan ko excessive fushi ji bata kiji nan tabiya sakpa sakpa ji ebo ta ji ɓata ne bai rasa an liga ala biya biyan na ji ɓata ne ya ga fiye da mu ko mm. wacce ta tabiya kirki gancin ya asidiku gaskiya al'amanatu amana a a shukuru ebo eboji ko mm. arrahma yagu al'adlu adalci da sauransu bai tiye shi ci al'imam abul qasim zinjan ce gan wa manna alal mamuri bin akli alatan biha ya ruful mutla min alkawali wani ibar wa manna alal mamuri bin akli alatan biha ya ruful mutla min alkawali wani ibar wa manna alal mamuri bin akli alatan biha ya ruful mutla min alkawali wani ibar ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر ومن تتجرتها alal ma'amuri ya zana ji forogun lotun guru mu da ya tun da diyo dugwanan bil akali sai ci ji an kaliyu alatan ko hmm. yana hankali ne ga sai instrument na waje amfani da yinan biha bi hankalin ne ya arifu mutla ko ya hmm. e zaɓe na magbanin ko ma'ana biyun ga ya e zaɓe yanu gami tuna min alkauli ya kiyo hmm. ya gan wal'ibar ta tunani wadda yana ku? Hmm. Alima abul kasimin zinjani jin bayani ke dai mini yato ya ce nujali ta yan boni adama mai wawa ga abi jibu ta yawuna ce ce hankali jiya zawangi umma falala ya zawangi gangani bi hankali bi hankali na na ya maga zawangi ga akiri gangani bi dabba yau hankali na ga a ji amfani bi yin jaɗo ga na naje na naje yau biyun ga waɗi a kika ne ya jiyo, amma to sun hankali na ya ci jiya zawangi na jiri ne an kalle zawa an gishi gando shi ko ji gani ko? ila hmm. yi da tsakani zawa an gijo na an kalle agumi nan zando ci shi biya mi kuma an kalle yayi a dogayen nage na mata ya kwaye goro wunci maga da ba wadda ake kane gaskiya magula ci ba nan goyin hmm. cunan ko biyu yi wa dogayen nage nage yana milan na magiya na dana milan na magiya na wale biya ne ne wadda abili eza rayu babbai ni wafe lutun kirki ko? Hmm. magale za ndoci ya agbagbin waju nasiha umarlabawu umaju forobetun guri umakon gwayatun dede mafi jiya buya tsoye na tsoye canwi ba da ya kwai goro nan ya zaji make yadda mini ya zuwa ji jobi adebawa am an kali a mashiduwa an kali ganci zuhun a ca etun yagbon in ca buɗe an kali zanoci kem na dewa ga makiri ga jikiyar mbi a zazan da ci benin na an kali na zan da ci mujin amfani ebe nun da tawfiki le ko e la ce ci ajo je na bauna mai ba hukunci ke mi na bauna e da jo tun bu mun di an di an kali dia na ce ci be lauci zama ce gaji masu kwato ta kalifu wasu ciya kyawu halin na jibenin amma su kuke ya zama ne yadda ganin ya hankali jiya wayani nan sai ya dami to hankali wa philology bada sai ta tuci ci tunge ya ba fiye ya zai bushara ma ya nazara ya ba zama ne bai da huja ta cin tsoye ciwo bayan wato ci tunge na ma sai tucin na jibe ma ake ji zai foron ya ajiya ma ji zai foron ya luwa ko? ma mu je zai labibe na laugatu ci ne gaskiya ba na. kuma yana bebe ne daga ba su ya ci bu bebe na. wa le ga ba wuya tuci na ji kai yo na ga ya zalami to magazin an kalibe nan ga la ce na a gani biya kul ma'un zai rukun bil wahayi. ga ya ga je gargaji jin gani bai wayi ce ci makon namu na. na hatta nab'atha rasula ji za a zaba sai ga tuci tumi zandun do na zandon saku ga je wani ji fahimta yi uci magwana ta ngo le da na le ba ni do na wa le gan na baiti ne wa gan luwi na sai ci hankali jiya an kali na mato ya ci jiya zane falal wuyo wala kad karamna bani adam ya zawangin waci sai ya ci jiya we na waga ne bayanan wọ́n ji tu pa we na waga awa gana wọ́n ji egba ya we da hankali na gadi kino na gadi tunani na wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'alakum musam'a wal absara wal afida ce ce watiya da ba ko ne yo yabe ndorwa mu ce yin la ta tuba la ya ne gawo ganan waye ya ne ga timarin waye gba ya ne gaji tunani gangani bai fahimta na eh zaci dambo lau mu'ayinun la yusuru na biha ajeye a mai lucin gaskiya liya wa lahum azanun la yasma'u na biha aje tuba a mai lati kwa wucin jikiya tsallowa gaskiya wa lahum kulubun la yafkawu na biha bane to ba mai lujikiya ya luji fahimta ya gaskiya nga mala musunci waga wa lankali wa yaji lalaca e waga ya zuwa tun ya hankali nga fe da finge mun ya bane ya ge fingo hankali ji lalace inna hmm. innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan ege be chace be fushi wani za hankali ya tu shaitan wuyo fajitani bu ya kiya biyu <laughs> anabi ya kullu muskilin khamun ege kpata yando ne zaga chunga pene ege wuyo wa kullu khamrin haram ege kpata ma haramu wa bo ege ko yu tiri ko yu biya ko yu laga biya kowayu nuwa yando wadda ga yi nawa ko? wunde ga ji iskaro kiyo hamuru gui don nan eh lage ji ti ya inna la la me ja shi fakum fi ma alaikum yanne E sai ya so kwallo de na wajin haramu ya na e bago e waga ya zo gwan e ga gwan kalitwa waji katu wani tadabbur ya makhluka ce yace ci wa da biza zakirkiji wa ku sa ni bi fiti wa da wa ilimin kalamu ma wa gada wa ilmin falsafa ma wa da wa ulumud darra ma ilmin je jiza guna wa da wa ilmin wuce ma wa diga na ku and then wa da fige ma da sauransu yanda jafe la hankali wa growangi hmm. Allah subhanahu wa ta'ala wọn zàwọn yìí lápẹ́rí bẹ̀ dẹ́bẹ̀ nínú ẹ̀nà pé zàwọn yìí bẹ̀ dẹ́bẹ̀ ní sukun kí wo ankali kí wo ankali wà yawa ɗoga nnage nnagya nnai daidai nnaji daidai nnagwayi nnagwaya amma zàwọn yìí tọ̀nà sọ̀kọ́ ankali la yà nan ankali zàwọn yìí gado shi nga la. musulunci ọzọ anyị jiri ní agan a anabi muhammadu gaza doro sasun da baya anabi muhammadu sai anabi ibrahim ya na cewa wata kaza Ibrahim ibrahima khalila baya za ba na na annaba wuce ya wuri da azumi na rusul da ya ji zagu ba na ko wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa kaza minu misa kan galiza anabi muhammadu anabi nuhu annabi musa annabi isa ko ka annabi ibrahim annabi ga yi zuwa ulul azmi min rusulu sannan su maza ne sai rusulu ganci na yi ulul azmi anan tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama allah tuci wuci yaya fala ta ce da jari da idan ya wani sai ci ga da yanin ga annabi musa zama ya tuci yau ganci suku sai annabawa shi annabi da falaga annabi annabi da wali bata nga mala al tahawi ga wannan biyu wahidu afdalu min jami'il awliya annabi ne da falaga wali bata e ga na sufi ya ga مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي مقام النبتي برزخه مغير amma ku yan wali ya ga wali ne ga banza na ni ga wali bata ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina sai ga zai ce shi ma ne mini annabawa bai za gaskiya shi bai shuhada shi bai za kirki shi wani ba tun wale sannan shi a gado shi ka sahabi a nimi shi wajen martaba ne a gado shi hadi asabi kunal al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar ngole al-muhajirin dai fala ga zijo ansaru ji al-khulafa ar rashidin ma dai fala ga sabine ji khulafa ar-rashidun jan alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar-rashidin zai da ko badro nan ade fala ga zai lo ko badra nan to mu ne muke bayani wannan sukun a suke da fala ga loji ko adifa lami wajen summa auratun kitabun da na tafi na mini ba na fa minuhum zalimun li nafsihi wa minuhum mukutasidun wa minuhum sabiqun bil khairati ya litafi gegun ya zeji yi tsamini ya wuji jona adida da wani jami'in haji zalunci nan ibe imani gani a mawa ya tuwaji bin da cin wa alwa ya tuka bayan da cimawa da aji wani zalimu ne nan su yi ko a da muku tasidun wato wajibi lo wato haramun lugwa a maulun makaru gwa umajin jina fila wani ne muku tasidun wuta ta cin ko a cikin sabi kun bil khairati wa wajibi jin bayanin wa haramun jin lugwa wa makaru jin lugwa wasashe mu ba hoton lugo ya bani wasu nan biya ra mu wannan man jagwa suna fila fiki jin wale ne sa dukun bil khairati ba ta aji daraja ni ba ni a a cingaga a tato an kan nasa ko jiya zangi na wani jirin ne zango ciji sakwaje hankali ya na aje ba wu ko innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda zango ci ma aje to hankali ma ya tuye mu ko wa ruɓi hankali za nuna ce, wuce jikiya yau, wuce tu gaskiya wuce daji fa'amman da suna fi mu zai gun sai ta ji una ma ta sha ba minu ibtiga alfitis wabtiga ta wula ma lamu ta wula illallah wani nan annai daji a ci da safi a ci da a da basu kwaje hankali ya ya ja a ya majinunu ki ya zana shi tina fa alkiyami Hmm? galo littafin ibn qayyim tariku lijira ta ne babu sa'ada ta ne mun ji bayani ga yin majani ne shagon yin kun cajo alayhi sa sun rufe mu an salasa alkalan titi za wuta mini abu almajinunu sana jetina hatta ya fi kasan kaliu wadashi shi amma to suna su kwa hankali jiya zuwa hankali jiya amfani nan wucin laugan an kaliga ya zaga ajin addini wucin gbogbo su koiwa su koiwa ya ce ta fi tuci tumbi mali ta fi ci shi amma wa gaidi wa ilimi imilai ma ji batu ci cimilai mi tu energy aga ganin na ga ya zaga ajin ibada ya ce ce nga mala ya ganin mu ta zila je ji a ce jiki na a ce lami tu ilmul kalamu na wa jiki wanda ba ina mu ta zaje ji a cikin takdimul aqli ala naqli iga an kalli ashi zuya ta tiyan nan kalli na wani kiyo wani ba e za ji na yi nan ke bu an kalli abu ajan sai ne ka adi sa ne diga dabe a gula mu kwabi hankali wajen hankali a ga da ji biya ga ka hankali a je da biya ga ngoli a lubi dai je jin nan lanai ngole sai e ne takika ne a an da wanda rasulullah ne ga kiyo ta'atu fi ma mara wa ku fi ma akbara wa ma jibu ta ta sai na bi da shari'a ne mu mudu donan ane ga jini ga ya dangi ce wuji ke ufa gumbo lawon wo choya hadis ya zubabu ba wa anabi ga da a imani duni hmm. ngole da ga kai ane da ga irin ne ya an kali wuji da bi an gole ga yo ane bi za a san ga kuzu anni kuzu anni kuzu anni ka ja'ala Allahu lahunna sabila ego ba be mire ego ganna be mire ego ganna be mire ba rufu ko yanci ga ya ji da alama ji bulala shi su kuyo ya zama gaya wajen ci mutum mai da alama jikin alama fita kwarar wulutu ya zai shi na yinin na ga gaskiya na wali kiyo wali hankali a bai buga ji ni da hadisin na ya wale safu takdimu la akali ala nakli tan sai ga dana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na la tuktawul aidi illa fi rubi dinar e bazagwa sun ga gun rubu dinari ne na wayi na hukuma ma ban wa di individual ja idan shi ne yin da ga yayin musulmi a magai gaskiya ne da ga irin na stu babadik nole nge ne dambo na ngai ba wa ne bi danan mai ma ne jibuyi amma na yi jiya miya ko ko mila da kagbo da ga ajin nana ko imani mila to abu na jin gole wata wa tsaye a o. kashi hmm. ne wazo da ya zo kame tun fulu na? ko mai zai shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'anu gan egun gafi in ma na ya e, e zaga shi wun dagi bagi umar yin zagi ba ji ga je naira guwa na yin zagi naira wutun ya dio ko da zaka yi musu hazin unsa yayi ne ga gaskiya fi ki kiyo babba ne sai nan mujiya da ga hanifi ga irin nayi so caye gaskiya jinda da jin da equality na yadda sabai bugo. yana ga shi a yaji baginu ga shi a yaji zaginu yin na nan ga wajen daga a nabi gagarin nan ko ma nabi sa sallam gan annabi sallallahu alaihi sallam ga jalo a biya maktubai na ne kafara a daga wajen imanin duniya ko bi sa sallam ga zabe kabari gaskiya mun no ko ga duk da dikin mun ga ga luci ba waya. ane maga yi tayi zu billahi min azabil qabri ya e ba talibi su kai daga azabai kabari na daga hankali mun je da bai bugun wa gogan ne bai bani mun talibi hankali mun kuma annabi sa alaihi wasallam ya ga da su ba gidi abi Allah ciya ba nan wani wani sannan wujji ma ni bai ganne an gole yin no to geography to jin da biya gaskiya an kai an kali Allah ganna kin nan dana maslaku ya alul a ga jin yi rin ne yi alu sunnana ya sami ina wa atana isma'u wa ati'u ittabi'u wa la tabtadi'u nole ku ya zuga da hankali haji kiyo fi lagu ba gangani be nasi ma kai man yoto ji bayani ga al'akul ya gunto gobe nasi ya waga tun hankali ya ba gangani be nasi nini nasi daga tazu hankali a gunto duniya wajen yana ko wa magali hankali ya ni? duniya eh, da wani ji hankali wani imma ilmul kalam imma filosofi imma mantik imma hawa imma ta'assub ko ci? imma walaji fahimta wasu yanayin ne gana ga malla a shek mukbil ilwadi ina ga wai madarasa madarasa al ga madarasa al-aqlaniya wai ga madarasa al-hawa makan da yake madarasa ya alul ahwa'i lelam tutun yan mana Allah kiyaye yabana ya mutazila da ya takdimu la'akali ala nakali na mutazila fiye propagate ile na umbe fatu amma eh, din lafgani da muhammadu abdu shi da muhammadu gazali shi a da kiyo a da shi shi yadda rayi allah kiyaye a ce game da rasat la'akalaniya ومن على المأمور بالأكل آلة بها يعرف المطلع من القول والعبر بيت يشي غادون إن شاء الله تعالى يعبين بيت يشي بينيشي mani ga dinin sai ci ala duya mani ga ci bitin sai ci fabi subhanaka allahumma bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh